Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Karo na farko shugaban Ghana ya ziyarci takwaransa na Najeriya don tattauna batun da ya shafi kasashen AES da suka fice daga ECOWAS. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane miliyan 28 ne ke fuskantar matsanancin yunwa a jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo. Hakanan za ku ji cewar kasashe na mai da martani game da ƙarin kashi 25 na harajin motoci da gwamnatin Trump ta sanya. yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ghana john dramani muhamma ya kai ziyararsa ta farko najeriya inda ya gana da takwaransa bola ahmad tinubu inda ya masa ƙarin haske game da ziyarar da ya kai kasashen aes da suka fice daga ecowas ga dai karin bayanin da ya yi wa manema labarai bayan ganawar tasu to thank him uh, for the honor done me during my inauguration, but also to brief him on uh, a visit I made to the Sahelian countries. Abu biyu suka um, kawo ni wannan ziyarar na farko in yi godiya da karramawar da ya min na halartar rantsar da a matsayin sabon shugaban kasar Ghana sai kuma dan na yi mishi bayani kan ziyarce-ziyarcen da na kai kasashen Sahel wato Nijar, Mali da Burkina Faso. wajibi ne in zo in sanar da shi yadda dukkan tattaunawar ta kasance a matsayinsa na shugaban kungiyar ecowas musamman ma uh, akan abubuwan da suka nuna damuwa a kai a can kasashen uh, da na je saboda mu ga yadda za mu ci gaba da tattaunawa da su Well, it's a complicated situation. And, uh, Wato abun na da matukar sarƙaƙiya uh, kuma bayi da uh, sauƙin da muke tunani, amma duk da haka za mu ci gaba da ƙoƙari muna kuma tattaunawa kuma mu ga yadda za mu ci gaba da haɗin kai tsakaninmu. Uh, we can continue to cooperate together. fassarar kalaman shugaban ghana john dramani muhammad kenan rundunar sojojin sama ta najeriya ta ce jiragen yakinta sun kai hari maboyar masu ta da kayar baya a jihar borno inda suka samu nasarar kashe da dama daga cikinsu da lalata makamai da kuma maboyarsu a cikin sanarwar da jami'in yada labarai na rundunar group captain kabiru ali ya fitar ta ce sun kai har-harin ne a yankunan warawara da ke kusa da wajiroko da kuma cinene a tsaunukan mandara sanarwar ta ce sun kai harin ne bayan tattara bayanan sirrin da suka nuna musu yadda 'yan da kayar bayan ke gudanar da ayyukansu a yankin da kuma dasa ababen fashewa a jamhuriyar kamaru kuwa motocin sufuri ne suka wato suka yi karanci inda hakan ya jefa masu tafiye-tafi don gudanar da bukukuwan sallah cikin zulumi bayan da ya rage kwanaki biyu zuwa uku a gudanar da bikin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murulwani shehu usmanu ya aiko mana daga garwa A wannan tashar fasinjoji ne a ko'ina akwai alamun doguwar gajiya ta zaman jira a fuskokinsu. To ko suna sa ran barin wannan tashar a yau? Zuwan mu nan muka zo muka samu wayin su ma suka ce mana kwanan su uku zuwa hudu nan tashar muka sake kaura muka koma wata tashar kuma ha ila yau kukan da ɗaya ne. Yanzu mu din ma dai muna cire tsammanin samun zuwa sallah gida kan har mu samu tasha yau ba. Yaushe zaka je har ka iso gida har ka huta har ka ce zaka wani shirye-shirye na hawan idi. Tun da safe dai mu kenan mota ɗaya ne tashi ma a yabar tashar. Tun jiya muna nan da ni da iyalai alaina yanzu haka ya san mu isa duwala amma ga shahar yanzu muna tasha ba mota a tasha yanzu. Abubakar Abba shine shugaban kamfanin turistic Express. Matsalar da muke fuskanta akwai wasu motocin da suka makale wajen Yawunde da Duwala a kwanakin da suka rage biyu ko uku za mu yi iya kokari don ganin kowa ya sami isa inda zai je. Isa Yaya Adamu shine kwamishinan sufuri na arewacin kasar. Muna duba matakan gaggawa da ya kamata mu ɗauka don kullun jama'a da ke buƙatar zuwa gida don yin bukukuwan sallah tare da su karuwa yake magana gaskiya akwai rashin kyan hanya garwa zuwa gaundare ima ya taimaka wajen kawo wannan matsala a wasu tashoshin sifiri da na ziyarta ba masaka tsinke akwai yiwuwar wasu fasinjoji ba za su samu damar yin bukukuwar sallah da iyalansu ba muddin ba su samu tashi a yammacin yau rilwanu shehu usman erefi hausa daga garwa a jamhuriyar kamaru to an sako shehin malamin jami'ar nan na mali isisin fabaka suko da aka kama tare da daure shi saboda sukar gwamnatin sojin kasar kamar yadda lauyansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa fi. a shekarar da ta gabata ne dai aka yankewa malamin hukuncin ɗaurin shekaru biyu sakamakon littafin da ya wallafa a shekarar 2023 susuko wanda masanin tattalin arziki ne na ɗaya daga cikin mutanen da ke sukar jagororin gwamnatin sojin mali da suka ɗaure kan mulki bayan juyin mulkin da aka yi a shekarun 2020 da kuma 2021 ofishin jakadancin amurka da ke chadi ya dakatar da ba da takaddun vizan 'yan rani har na tsawon kwanaki 90 a wani matakin farko na hana shigar 'yan kasar wato shiga kasar a wa'adi na biyu na shugaba donald trump ya dauka mai magana da yawun ma'aikatar kula da harkokin wajen amurka ya ce takaddun vizan da suka dakatar da bayarwa sun hada da ta 'yanci rani da ta masu yawon bude ido sai kuma ta ɗalibai chadi dai na ɗaya daga cikin ƙasashe sama da arba'in da gwamnati gwamnatin trump ta wato ke tunanin sanya su cikin jerin kasashen da 'yan kasar su ba za su fuskanci takunkuman hana shiga amurka kamar yadda ya a wa'adinsa na farko daga tsakanin shekarar 2017 zuwa 2021 To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane miliyan 28 ne ke fuskantar matsanancin yunwa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. wanda shi ne mafi muni a tarihin da aka taɓa samu a ƙasar sakamakon ɓarke tsuwar rikici tsakanin gwamnati da 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan wanda a gabashin ƙasar nasiru sani na ɗauke da cigaban labarin A cikin wata sanarwa da suka fitar ta haɗin gwiwa hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP da ta abinci da aikin noma FAO sun bayyana cewa rikicin da aka shafe tsawon lokaci ana gwazawa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya ƙara tsananta wadda sakamakon hakan aka samu mutane sama da miliyan 28 da ke fuskantar matsananciyar yunwa tun bayan ɓarkewar rikicin a cikin watan dizamba a yayin da ake rarraba waɗanda ke fuskantar yunwar zuwa mataki-mataki zuwa wurare daban-daban domin kasancewa a halin tsaro da kuma kwanciyar hankali sannan hukumomin sun ƙara da cewa daga cikin mutane miliyan 28 na al'ummar ƙasar ta congo miliyan 3.900 sun kasance cikin wani mawuyacin hali da ke buƙatar ɗaukin gaggawa faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan ƙasar rwanda ya barke ne tun daga farkon wannan shekara wadda ya yi tsanani bayan da wani sabon rikici ya barke a gabashin kasar wanda ya sanadin tserewar miliyoyin mutane daga matsugunansu tare da barin wasu miliyoyi cikin matsananciyar yunwa Birtaniya ta buƙaci 'yan ƙasarta da ke Sudan ta kudu da su fice daga ƙasar sakamakon rikicin da ake fama da shi a ƙasar da ke gabashin Afirka wanda ake fargaba ya haifar da wani sabon yakin basasa ƙasashen yammaci da suka hada da Amurka da Birtaniya da Jamus su rufe ofishoshin jakadansu ko kuma rage lokutan ayyuka a Sudan ta kudu sakamakon yadda rikicin ƙasar ke ƙara faɗaɗa a 'yan makonnin nan tsakanin shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakinsa Malik Masha. To da ya sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kasashen duniya sun fara mayar da martani kan harajin kashi 25 da shugaban Amurka Donald Trump ya wa motocin da ake shigarwa kasar a wani yanayi da ake dambarwar kasuwanci ke ci gaba da tsananta tsakanin Washington da kasashen. Hawa Halliru Gwangwazo na ɗauke da ci gaban labarin. Ƙasar Jamus da ke zama mafi yawan fitar da motoci a faɗin duniya kira ta yi da ƙungiyar tarayyar Turai da ta gaggauta mayarwa Amurka martani yayin da Japan ta ce za ta duba dukkan ɓangarorin da harajin ya shafa. Ministan kuɗi na Faransa Eric Lobert ya yi Allah wadi da matakin na Trump inda ya ce mafita a yanzu shine EU ta lafta wa Amurka haraji a matsayin martani. Prime Ministan Canada Mark Carney ya ce ya kira taron gaggawa domin tattauna wasu damarmakin kasuwanci. Matakin na Trump ya jefa kasuwar hada-hadar hannayen jari a yankin Asiya da Turai cikin rudani abin da ya sa kamfanonin kera motoci na Toyota da Hyundai da Mercedes suka fi jin jiki sakamakon zubewar hannayen jarin su. Harajin na Amurka zai fara aiki ne ranar uku ga watan Afrilu. Ko da yake Trump ya yi barazanar ƙara lafta haraji fiye da wanda yake yi a yanzu idan har kungiyar EU da Canada suka haɗa kai don yi wa tattalin arzikin Amurka illa ta hanyar kakaba wa ƙasar haraji. wata kungiya da ke bada agajin abinci ta duniya wato world central kitchen ta ce an kashe ɗaya daga cikin jami'anta da ke aikin sa kai jalal da wasu da wato da raunata wasu mutane shida a wani harin da sojojin isra'ila suka kai kusa da cibiyar da ke gaza karfe takwas da minti goma taken labarin wasanni kenan ga kuma abdullahi isa ya sake dawowa barka da wannan madalla ka misali barka da wani lokaci mu dora inda muka tsaya ba hmm. gasar eh, la liga a kasar spain kenan barcelona ɗazun mun sanar da cewa ta lallasa suma da ci uku da nema haka nasarar da ke baiwa barsa damar dayewa saman teburin gasar ta la liga haka barsa da yake mataki na farko da maki 63 yayin da real madrid ke bi mata a mataki na biyu da maki 60 atletico madrid a mataki na uku da maki 50 da shida atletico bilbao da mataki eh, na hudu da maki biyu sai villarreal da ke a mataki na biyar da maki 44 na mutum Allah ya kafin ka yi nisa akan wannan wasa da barcelona ta buga jiya da osasuna ba eh, kasan da wasan ya kamata a yi shi makonni biyu baya eh, to sai aka dage wasan sakamakon mutuwan babban likitan ita wannan kungiya ta barcelona to barcelona ce ta nemi a buga wasan a jiya bayan da aka dage wasan sabida jiya ita ce hmm. zagayowar ranar haihuwar shi wannan babban likita nata da ya rasa rasa na to domin karrama sannan kuma idan zaka iya tunawa hmm. ita wannan kungiya ta osasuna a farkon wannan kaka ita ce kungiyar da ta fara lallasa barcelona a gasar la liga <laughs> to sai sa barcelona jiya a wasan ta fito <laughs> eh, kan jiki kan karfe ta ga cewa ta samu nasara domin karrama shi wancan likitan nata da ya rasa ransa da kuma ganin ta ɗauka fansan abin da ita ita ko watakila usasuma na ganin cewa watakila tarihi zai sake maimaita kansa a gurguje dai a kamis a gobe asabar idan allah ya kai kuma a gasar ta la liga akwai wasa tsakanin real sociedad za ta fafata da real valladolid yayin da espanyol barcelona za ta ke da atletico madrid sai wasa tsakanin alves da real vallecano real madrid kuma za ta karawa da leganes daga spain din zamu ba kasar jamus idan lokaci bai halinsa ba a bangaren gasar bundesliga bayar leverkusen za ta kara da bochum a teburin kuma na bundesliga bayern munich ke a mataki na farko da maki 62 yayin da leverkusen ke bi mata da maki 56 sai mayansa da ke a mataki na uku da maki 45 frankfurt mataki na hudu da maki 45 yayin da rp leipzig

ke a mataki na biyar da maki arba'in da biyu a gurguje kamis bangaren mata kasan shi ba wannan wasa mhm. jagorancin teburin gasan bundesliga da ita bayan mu ke yi eh? ana ganin shi dan wasan gaba na ita wannan mm, kungiya harry kane zai kawo karshen rashin nasarar samun <laughs> lashe duk wani babban komi a tarihin kwallon kafarsa duk daga shi shekaru na ja idan har ya samu nasara to amma tazaran maki wasu na ganin cewa bai da yawa sosai wata kila ba tarihi maimaita kanshi don kaga ba haka ta faru da su inda bayal ba kusa ta zo ta dauke wannan kamis ba za mu karkarewa ba tare da mun liƙa bangaren mata ba inda a gasar cin kofin zakarun turai bangaren mata mm. a gurguje lyon ta kasar faransa ta lallasa bayan munich da ci hudu da daya arsenal daga ingila ta lallasa real madrid da ci uku da nema a wasannin da aka yi jiya a wasannin dab da na karshe kenan barcelona ta lallasa wolfsburg daga jamus da ci shida daya yayin da chelsea ta ingila eh, ta lallasa ko manchester city wata kungiyar ta ingila da ci uku da nema na kasan ko a wasan farko ita manchester eh, wato chelsea ta samu nasara bangaren mata ba eh, to kuma abin da zamu jira shine yanda yanzu kungiyar kwallon kafa ta mata ta arsenal ta lallasa real madrid ko haka zai faru akan kungiyar idan aka zo ta maza domin kasan sa su ga <laughs> wasan dab da na kusa da na karshe masu saurari za su baka amsa saboda tsokana kake wannan tsokana taka a ba za mu iya cewa ba wani abu sai ne mu jira ba a san macito ba sai ya ta ya ta Allah ya samu godiya Sashin Hausa na RFI ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu a wasu kasashen Francophonie kuma ana kama mu a zangon FM. ku ziyarci babban shafin rfi.fr/ha domin karanta labarun da muke wallafawa ko sauraron mu kai tsaye ko kuma labarunmu da suka gabata. A cikin labarun da muke ɗauke da su akwai waɗanda ke cewa shugaban Ghana John Dramani Mahama ya gana da shugaban Najeriya kuma shugaban ECOWAS inda ya gabatar masa da sakamakon tattaunawarsa da shugabannin ƙungiyar IAS. sannan garuruwa da dama ne ke karkashin mamayar 'yan bindiga a jihar zamfaran tarayyar najeriya sai kuma labaran da ke cewa bayan rushe jam'iyyun siyasa a jamhuriyar nijar ko ina makomar kudade da kadarorinsu suke sannan muna ɗauke da labaran da ke cewa shugaban amurka donald trump ya rikita kasuwar motoci a duniya sakamakon lafta harajin kashi 25 cikin 100 na motoci da ke shiga ƙasar. Mun kuma wallafa muku bidiyon yadda sojoji suka kwace fadar shugaban ƙasa a Sudan. Sannan akwai bidiyon da ke nuna yadda Sheikh Kabir Gombe da ke tarayyar Najeriya ke bayyana cewa taimakawa talakawan ƙasar ita ce mafita ɗaya tilo ga matsalolin da ƙasar ke fuskanta. waɗanda za ku iya kallo a shafukanmu na YouTube da Facebook da Instagram har ma da TikTok duk a RFI Hausa. Ku bibiye mu a dandalin WhatsApp wato RFI Hausa WhatsApp channel sannan ku sauke manhajar arafa hausa pure radio domin samun har labarai da ƙayatattun shirye-shirye masu nishadantarwa da ilmantarwa ku bibi arafa hausa ku mori. mu ta wannan rana kenan waɗannan da maƙarin wasu labarai na nan a shafukanmu na intanet. Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutu wanda ke ci muku a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp sai mun ji daga gare ku. To yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne yake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Shirin a wannan lokacin zai mai da hankali ne kai yadda